Za ta zaga ta zago don rayuwa ta kowa matsalar zamantakewa za ta warware wa kowa alƙiblar mai yan arewa a fitila za a warware cutar shaƙo ta coronavirus ba wai kawai shaƙe numfashin bil'adama ta yi ba a wannan lokaci su ma kofofin da tattalin arzikin duniya ke shan iska yanzu haka ta toshe su inda manyan katangun jari hujjar duniya ke neman zubewa bayan da kimanin mutanen duniya miliyan dubu uku yanzu haka suke leƙen duniya ta tagogin ɗakunan su domin dai shafawa gemun su ruwa duk da cewa cutar ta shigo Najeriya ne ta bayan gida za ku je da ta iske tsarin lafiyar mu a cikin wani lamari na baya ba zani a dakace mu fitila fitila Jama'a barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri. Shi dai masu iya magana sun ce ba a fafar gora rana tafiya. domin duk irin dashin da ka zuba wa rayuwa idan ɗaukaka ta zo to shine fa za ta zuba ma babu shakka irin abubuwan da ƙasar mu Najeriya ta shuka a shekarun da suka gabata akan harkokin lafiya yanzu irin wannan irin ne muke girba da dai lokacin da babu wata tsaba sai dai irin wadda muka tanada domin wata yake da wani sakataren ƙungiyar malamai da cibiyoyin bincike na ƙasar Najeriya Dr. Theophilus Ndubuaku ya taɓa yi cewa yi irin tsabar kuɗi da 'yan Najeriya ke kashewa domin zuwa asibitoci a ƙasashen ƙetare sun zarce duka kasafin kuɗi da Najeriya ke warewa domin harkokin lafiya domin wani lokaci ya ce Najeriya tana rasa tsabar kuɗi naira miliyan dubu ɗari uku da hamsin da tara da wasu barbaɗe akan zuwa asibitocin ƙasashen waje. Wannan jimla kuwa ya ce sama take da irin kuɗin da ake warewa yayin da aka zo rubuta kasafin kuɗi inda yayin da ake kashe miliyan dubu ɗari uku da hamsin da tara ɗin a yawon asibitin waje. Kasafin da aka ajiye wa 'yan ƙasa a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas akan harkar lafiya naira miliyan dubu ɗari uku da arba'in da wasu 'yan matsabbai ne kawai. Domin Dr. Theophilus ya ce a ƙaramin takadiri 'yan Najeriya da ke fita ƙasashen Turai da gabas tsakiya ko India ko China Indiana domin bidar lafiya duk shekara sun kai mutum dubu tara wanda hakan ya kan laƙume dalolin Amurka miliyan dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin inda duk watan duniya mutane kimanin ɗari biyar ne ke tururuwa zuwa ƙasar Indiya kawai. to yanzu da ta faru ta kare domin mai budu a gindi waya shi ma ba zai iya gudunmuwar gobara ba ita ma kasar ta indiya yanzu haka ta sanya mazajenta kullan dole inda kimanin sama da mutane miliyan dubu ɗaya. suka faku domin dai kaucewa harin cutar coronavirus saura ga mai yanzu dai babu mafaka sai dai kawai mu bi magana nan ta masu abinci wai dan karamin gatarinka aka ce ya fusa rika bani domin yanzu dai duk da magana da ake yi wai kuturu da kudinsa alkaki sai na kasan kwano to yanzu dai alkaki ya yawa mai yatsan ma nesa kuma dole ne dai a rumbu kaddara domin giji dai wai aka ce lahira ce kuma duka abin da ya taɓa hanci ido ruwa yake yi To lokacin girbin na yanzu domin ga alamu wannan cuta a yanzu tana bibiyar wasu matakai ne kamar yadda wani mutumin ƙauye ya bayyana min cewa ita wannan cuta bata kama kowa sai wanda ke da arzikin da ya kai naira miliyan goma zuwa sama. Ga alamu magararsa na da kamshin gaskiya. Garin cewa labarai da ke kara kaina sun fi yayata hamshakan masu mulki ko attajirai da su ne kaɗai suke kamuwa da wannan cuta a irin labaran da ake bayarwa a Najeriya. Kuma idan muka duba kasashen ƙetare ma idan-idan su firaministan Ingila da ita kanta sarauniyar Ingila da yariman Ingila mai jiran gado su ne ake ba da labarai labarin sun kamu da wannan cuta a yan najeriya ko gwamnoni ne da manyan masu mulki waɗanda suka je kasashen waje suka dawo su ne suke ɗauke da ita to dai kuma su waye cutar ke kamawa yanzu babu wata ƙasa da za ta yadda ta karɓi bakuncin wani lafiyayyen mutum bare mai ɗauke da wata nau'in cuta kamar ta corona domin haka yanzu lamarin ya zama tamkar karin magana nan da ake yi ne in ka ƙi kuturwar uwa to ina wata mai yatsa irin wannan tsokaci shine tsohon ministan kasashen waje kuma likitan lafiya Dr. Nuruddin Muhammad ya yi a cikin wata kasida da aka wallafa a shafin jaridar Premium Times wanda ya wa lakabin cutar corona ga masa ziki na kwalla ko da yake ya bayyana irin kalubale da ke fuskantar likitoci masu aiki a Najeriya waɗanda ya ce ke yin aran raba da talauci a ido da ido wanda a cewarsa irin wannan talauci yana jefa wasu majiyata su yi arba da lahira tun lokacin mutuwar su bai yi ba irin waɗannan talakawa kuwa kan zaɓi mutuwa da rayuwa ba domin suna da zaɓi ba sai domin gazawar aljihu wanda ya bayyana yadda majiyata a asibitoci ke juyawa likitoci baya bisa tabbaci da suke da shi cewa tasu ta ƙare ba domin komai ba sai kawai domin ba za su iya samun naira dubu ishirin ko ƙasa da haka da za su wuce ta rayuwarsu ba a cikin wannan lokaci ya ce yayin da talaka ke zubda da kwallonsa har ta Allah ta same shi to yanzu gashi nan abin da ya ci doma na neman fadawa awai su ma irin wayancan hamshakai da ke fita kasashen ƙetare idan mura ta kama su ko suke kaiwa matansu asibitocin ingila ko amurka domin karɓar haihuwa su ma irin wancan kuka da talakawa ke yi yanzu fa ya same su tun da amurka ta tsaya cik china ta tsaya kyam ita kuwa india ta rufe rub to idan masu neman mafaka za su shiga tunda in ji dan ana ce wai yaki ya ce annabawa bare balari mai naɗa hannu ta zama dole hatta waɗanda ke da kuɗin jirgi domin shawagin neman lafiya su ma yanzu za su tsaya ga dan karamin gatari wanda aka ce wai ya fi sarika bani akan haka Dr. Mustapha Hussein Garin Gabas malamin nan na tattalin arziki da ke Jami'ar Lamido a ce duk da ta din manyan kasashe a harkar lafiya yakin na neman fin karfin su to ina ga kasa irin Najeriya wadda daman kiwon tsayi ta yi wa harkar lafiya duk da waɗancan manyan kasashe da wannan cuta ta yi wa illa za ga cewa kasashe ne wanda suna da ingantaccen harkokin samar da lafiya kuma akwai suna da wadata sa'an nan cunkoso na mutane da rashin aikin yi bai musu katutu ba amma duk da haka wannan cuta ta zo tana nema tafi karfin su an gagara a shawo kanta kullum kara yaduwa take mutuwa karuwa take to yayin da aka ce abin ya shigo irin ƙasashe irin namu da yanki irin namu duba da yadda muke rayuwa da yadda aka da irin mahimmancin da mu gwamnatocin mu suka bawa harkar lafiya zaka san cewa lalle tabbas akwai abin tsoro domin idan ka duba abu kasafin kuɗi na wannan shekara kusan gwamnati abin da kadai ta ware wa harkar lafiya shine kaso 0.4% bai kai kaso 1 cikin ɗari ma abin da aka ware wa gudanar da harkar lafiya wanda kusan ina gani bai fi biliyan 46 bane aka ware wa harkar lafiya kana da mutum miliyan kusan 200 biyu a Najeriya ka ware musu kawai biliyan 46 wanda ina ga idan ka duba za gani kusan kowane dan Najeriya abin da gwamnati ware masa a cikin a cikin kasan arzikin kasa na wannan shekara shine naira 300 aka ware masa domin a samar masa da lafiya kaga idan ka duba sai ga cewa tamkar babu ne domin a Abuja declaration ma abin da aka yi da shi shine a bawa harkokin lafiya kaso 15 cikin 100 abin da aka raba na kowace shekara idan aka tashi budget a ce a budget din nan harkokin lafiya sun za a ware mata kaso 15 cikin 100 to wannan shine za a iya samun yadda za a inganta lafiya amma kai da kake da wannan tsari ya kake gani kasashen da suke da waɗancan shirye-shirye da waɗancan tsare-tsare wannan jinya tafi karfin su ya kake tunanin ya da ta bangaren ka intensive care unit din kadai guda nawa ne a ina kake da shi ma balle ventilators kaga akwai matsala yayin da wannan cuta ta zo mana tabbas za ga cewa ba wani shiri kwata-kwata da mu iya yi sai dai Allah ya kiyaye kawai dan kasashe misali yanzu an dakatar da mutane an hana su zirga-zirga an hana su fita ana kokarin adda a hana ma yawancin abubuwa da mutane suke samun abinci waɗancan kasashe suna ta kokarin su ga sun bawa al'umma su wata gudunmawa wanda aka ce zauna a gida me za a tallafa masa gudanar da rayuwarsa ba an hana shi fita ba kuma inda zai samu abinci ko ba kai masa abincin ba idan ka duba na ga america an ce za su ba da kusan dala dubu da ɗari biyu ga kowane ɗan ƙasa idan ka duba za ka ga wannan kuɗin fa idan ka canza shi da kuɗin najeriya ka canza dala dubu ɗaya da ɗari biyu za ta kai kusan naira dubu ɗari hudu da wani abu yanzu jiya ake ta yaɗawa zuwa yau ake ta yaɗa cewa ai gwamnatin najeriya za ta ba wa mutane tallafi na naira dubu talatin nawa ce dubu talatin ma a najeriya amma shi ɗin ma gwamnati ta fito ta ƙaryata haka kaga kenan ba wani shiri da aka yi da za a tallafa wa mutane mutane babu wani tsari da aka yi na ya mutane za a taimaka musu gudanar da rayuwarsu yayin da ake so su dakatar da zirga-zirgar su kaga idan ka duba sai ka cewa idan ka duba wannan matsalar zaka cewa to wannan killace kan ma da ake tunanin yanzu an ce a yi in dai aka tafi a haka ba wani tsari nan da sati ɗaya dole kowa ya fito domin ba da za a zauna da mutane ba su da abinci mai gida yana zaune a gida ba abinci a gida ga yara ga mata to ya zai yi dole ya fita nemo abinci saboda haka ko dai gwamnati su fito ta yi tsari mai kyau a duba ta kowane bangare a inganta lafiya ana kokarin samar da harkokin lafiya sannan a nema mutane mafita a harkar abin abin da za su ci da za su sha mafi yawa mutanen kasar nan suna samun abincin su ne a ranar da suka fita suka nemo shi in ka duba kasan mutanen da suke aikin albashi ko dai da gwamnati ko da kamfanoni za ga su ne kaɗan sama da wanda kullum fita suke sa nemo abincin su saboda haka lalle yaƙi da wannan cuta sai gwamnati ta tashi da gaske ta kuma duba bangarori daban-daban ya za a samar da harkokin lafiya ya za a shirya me za a yi na tsarin da idan cutar ta bullo Allah ya kiyaye za a maganin ta. sannan ya za a taimaka mutane yayin da ake daukan waɗancan matakai na kangewa mutane daga gidajen gidajensu na hana su yi zirga-zirga domin a kare yaɗuwar wannan cuta din ya za kuma a yi a taimaka musu gudanar da rayuwarsu kada kuma yunwa ta kashe su a gidajensu wannan shine hanyoyin da ya kamata a To ita dai wannan annoba ta corona ga alamu yaƙi take kawai ga tattalin arzikin duniya wanda aka rufe layarsa da fatar jari hujja domin ɗaukacin ƙasashen da ke shan wahala a hannun corona wanda bisa alkalma na baya-bayan nan ƙasar Amurka ke jagoranta da majiyata sama da dubu ɗari ɗaya da goma sha shida mafi yawansu ƙasashe ne da ke sarrafa sama da kashi sittin cikin ɗari na arzikin duniya idan aka yi la'akari da ƙasashe irin su China, Birtaniya, Jamus, Italiya, Faransa, sai ga matakar dai corona ba ta sassauta ba to kuwa ana ji ana gani za ta makula tattalin arziki na duniya gaba daya duk da cewa kalma a nan najeriya yanzu ne suke hauhawa amma cikin jimlar masu cutar corona a najeriya kimanin mutum 100 mafi yawa sun fito ne daga inda zuciyar tattalin arzikin najeriya take wato jihohin kudu maso yamma irin su lagos ogun oyo ondo ekiti sai kuma irin jihohin rivers da abuja wannan mamaya da cutar ke yi a wurare masu hada hadar kasuwanci kalamu hanya ta yawa tsarin duniya na tattalin arziki wani kofar rago Dr. Mustapha Garin Gabas ya bayyana irin wannan karfi na arziki yanzu haka masa na hannun wannan aljanar cuta ta corona. Wannan wata annoba ce ta sako duniya a gaba a harkar lafiya to amma kuma take da mummunan effect akan kuma tattalin arziki. domin ta taba tattalin arziki kwarai da gaske kamar yadda bayanai suka gabata akwai hanyoyi da dama da take taba tattalin arziki na duniya wanda har masana tattalin arziki a duniya binciken da london school of economics suka tabbatar cewa kusan tattalin arzikin duniya zai shiga cikin recession wannan ba makawa har ma suke nuna cewa a cikin kwata ta biyu ta wannan shekara ma'ana don aka raba shekara kashi hudu idan aka to a yanzu mun cinye kashi na farko to idan aka shiga kashi na biyu nan akwai yiwuwar tabbas china za ta shiga cikin mashashar tattalin arzikin ƙasa sa'annan sauran manyan kasashe haka su ma ƙasashe masu tasowa din ma ana ganin tabbas su ma idan dai har abin nan ya ci gaba a haka za su samu tabuwa a tattalin arzikin su mummuna domin abin ya fara da taba harkar supply wanda kuma ya jawo rashin tabbas da tashin hankali da rashin sanin makoma wanda wannan ya taba harkar saye da sayarwa da kuma harkar samar da abubuwa din misali ya taba consumption ya kuma taba investment wanda wannan zai dawo da tattalin arzikin kasa ya koma kasa domin da da farko ya tsaye da tattalin arzikin ƙasa ne cik amma yanzu ya fara yin kasa daga tattalin arziki kuma ya fara yin kasa kaga an fara shiga harkar recession wanda wannan shine babbar matsalar da zai haifar wa duniya da ita a wannan lokaci din idan muka dawo kasar mu Najeriya za mu ga cewa kamar da muka yi bayani a wancan satin irin yadda wannan cuta din ta kama manyan kasashen duniya da suke taka rawa mai karfi a cikin tafikar da tattalin arzikin duniya za ka ga cewa mu ma a nan Najeriya ta kama waɗansu manyan birane da suke da mahimmanci a gudanar da ta kuma tafikar da tattalin arzikin ita wannan kasa ta mu Najeriya idan ka duba za ka ga jihar Lagos da Abuja kusan sun fi ko ina mahimmanci a harkar gudanar da mulki Abuja ita ce center a harkar kasuwanci Lagos ce center domin nan ne ko komai yake shigowa kasan nan kusan duk abin da ake shigowa da shi yakan biyo ta wannan guri kuma take da kaso mai tsoka a tattalin arziki kuma ita ce jihar ta kowace jiha karfin tattalin arziki domin ta fi kowace ƙasa gdp a nan ne ake da rashin talauci mafi kaso mafi tsoka a najeriya to kaga tana da kwarai kyakkyawar da take takawa wurin tafi kada tattalin arziki kuma nan ne abin ya fi kamawa wanda hakan ya jawo tun da abin ya fi bulla wannan cuta ta fi bulla a wannan gari yasa aka dakatar da abubuwa da yawa an rufe airport an rufe zirga-zirga an sa mutane su killace kawunansu wanda wannan ya jawo matsala mai karfin da za ta taɓa tattalin arzikin ƙasa domin yayin da aka ce mutane su killace kansu kaga kashi kashe kuɗi ya ragu ma'ana abubuwan da za su iya saya masu ƙanan sana'antu duka an hana su yi misali masu yin shushana kaga sun bari wala Allah ma sai dai su dawo gida domin kasu mafi yawa daga cikin masu yin shushana nan dama yan arewa ne masu kanan sana'antu irin restaurant masu wasu abubuwa din masu sai da kaya irin na bakin titi din duka an hana banda masu sai da magani kuma sai da kayan abinci kaga wannan zai rage saye da sayarwa kuma waɗannan da aka hana su yin sana'o'insu kaga an dakatar da yadda arzikin su ke gudana ma'ana kuɗin da zai shigo hannunsu an dakatar da shi illa iyaka abun dan abun da suke da shi din shine za su ci gaba da kashewa to kaga wannan zai takure demand da muke cewa za a samu low demand idan kuma aka ce an takure harkar sayan kaya to shi ma mai samarwar wanda ma ya rage zai samar din dole zai rage ta ya zai rage ya rage ma'aikata idan ya rage ma'aikata kaga an ƙara samun ha'ila waɗansu mutanen da su ko ba su da aikin yi to wannan zai taɓa tattalin arziki kwarai da gaske musamman mu a Najeriya yayin da aka samu wancan harka ta killace mutane a gidajensu a jihar Lagos tabbas zai taɓa duk ko ina a sassan Najeriya domin idan ka duba ko da bangaren yadda mutanen mu na arewa suke tafiya wannan jiha suke zuwa su yi sana'o'i daban-daban su yi kiri su sai da kayayyaki su yi shushana su yi waɗansu abubuwan ƙarin sana'o'i da suke samu yanzu an hana su fita an killace su a gida waɗansu su ma sun ɗiba sun dawo gida to kaga wannan ba ƙaramin illa ba ce domin ɗan abin da suke samu suke taimaka iyalansu an dakatar da shi in akwai ɗan abin da ya rage a hannunsu idan suna can su cinye in babu sun dawo gida ɗan abin da suka samu su dawo gida tunda ba tafiya ce ta shiri ba wani Allah ma ka ba wani bashi ba karɓi kuɗin ka ba kaga duk wannan abu ne da ke ruguza tattalin arzikin ƙasa sa'an nan yayin da aka samu irin wannan matsaloli su kansu bankuna masu ƙananan su masana'antu da suka karɓi kuɗaɗen za su yi sana'a ba za su iya biya ba domin an dakatar da yin sana'ar din to yayin da ko banki bai samu baya samun biya bashin da yake bi kaga shi ma zai rage ba da rance yayin da ko banki ya rage ba da rance kaga an ƙara rage yawan hanyar da za a samu kuɗin yin sara'a din su wancan kasashen masu ƙarfin makamai na yaƙi da bincike da ƙere-ƙere sun yi wa duniya ta tanadi ta hanyoyi da yawa da wasu ke ganin abin da ba su iya cimmawa ba shine samar da maganin mutuwar bil'adama amma fatini suka gano wasu hanyoyi na kimiyya wajen magance raunin tsufa da takwarkwashewar wasu sassa na jikin mutane da amma yayin da waɗannan ƙasashe ke fafutukar ganin sun cimma rayuwa sai gashi duk da wannan ci gaba da suka samu wata annoba ta shigo ta kora duk wani mai numfashi shiga cikin ɗaki ta yadda magana ma da juna sai an samu kyakkyawar tazara wato dai yayin da duniyar ta kai matuka na sada zumunta har ta hanyar na'ura mai kwakwalwa sai gashi corona tana neman raba zamanci a zahirance babu gaisuwar haɗa hannu babu zaman kusa da kusa babu shiga cunkoso da ya wuce mutane 20 a wuri guda kusan fa irin wani lamari yana faruwa ne a daidai lokacin da ake yayata tsarin gari ɗaya a cikin duniya wato globalization irin wannan kuma baya da cigaban duniya ya samu a fagen zamantakewa ya biyo bayan irin wannan farmaki da cutar ta kai wa kasashe da ke da karfi da tasiri a harkokin siyasar duniya ne waɗanda su ne suka fi kowa asara ta rayuka da dukiya a wannan lokaci to ina ga kasashe masu raunin tattalin arziki kamar su Najeriya kamar yadda a baya bayan nan manyan shugabanni na kasa irin su Ahmed Bola Tinubu da ministan lafiya da ministan kuɗi suke bayyanawa yaduwar cutar corona a Najeriya babbar annoba ce wadda saukin ta kawai shine gaggauta samun wata kwaya da za ta yi maganin cutar amma matukar wannan lamari ya zarce watanni uku ko shida a Najeriya ga alamun magana da ake yi za ta zarce irin kukan da ake yi a halin yanzu a kasashen su Italiya da China da Amurka tunda waɗannan kasashe ne da ke da karfin arziki kuma suke tanadin ko ta kwana akan duk wani irin ibtila'i sai gashi su ma suna zuba da kwalla magana da muke fa a halin yanzu babu wata kasa ƙasa da take rayuwa bisa yaƙini na ci gaba da harkokinta ba tare da fargaba ko barazana ba domin ko ƙasashen da aka bayyana samun magance matsalar akwai labaru da ke bayyana cewa ita wannan cuta tana ƙara komawa jikin waɗanda suka warke ɗan wadda hakan ke nuna alamun cewa har yanzu fa ba a gano halayyar wannan cuta ba. wata malama da ke jami'ar bayero ta kano saratu garba abdullahi wadda kwararriya ce akan lafiyar mutanen karkara wadda ta yi tsokaci akan wani bayani ta samu na bincike ta bayyana yadda wannan cuta take shiga sassan jikin bil'adama da yadda take kama huhunsu a china inda wannan cuta ta samu asali ko kuma in ce inda aka fara yin wannan jinya ta covid-19 ko coronavirus sun gano ɗabi'ar wannan virus ɗin ta yin autopsy wa mutane waɗanda suka mutu dalilin wannan cutar autopsy shine a wani bincike da ake yi wa gawa idan ta mutu domin a gane musabbabin abin da ya kashe ta so suka yi wannan bincike sai suka karanci wannan virus din kuma sai suka karanta sai suka gane ɗabi'ar virus din da farko shi wannan virus din in ya shiga cikin jikin mutum zai shiga cikin um, makogaro zai shiga cikin huhun dan adam saboda haka idan ya shiga cikin huhun dan adam duk wani mucus ko wani majina da take cikin huhu da kuma makonnan hanyoyin iska na jikin ɗan adam za ta yi ƙoƙari ta busar da shi idan ta busar da shi kuma sai ya toshe ga baki ɗaya ƙofofin iska don haka idan ya toshe ƙofofin iskan nan sai ya kasance an samu matsala ta rashin iska an samu matsala ta ko da magani aka ba mutum mutum ba zai samu dama ya shiga cikin jikinsa ma ya masa aiki ba saboda haka sai suka ce to in ku haka ne dole sai an samu hanyoyin da za a kare afkuwar wannan toshewa ta hanyoyin iska a jikin ɗan adam duk da cewa wannan ba abu ne wanda yake da sauki ba domin abun yakan ɗauki lokaci misali ma kwanaki da dama kafin a shawo kansa to amma sai suka ce idan har mutum wa'anda misali wanda ma ba shi da cutar wanda koda ya rabu mai cutar ne a koda bai rabu mai cutar ba za a ɗauki waɗansu matakai to hakika za a rage yawan samun wannan tasiri da wannan virus yake yi a kofofin hanyoyin iska na jikin ɗan adam da farko sai suka ba da shawarar cewa a rika ƙoƙari ana amfani da abubuwa masu zafi ma'ana ana shan abubuwa masu zafi kamar kofi kaman shayi kaman romo ko miya mai zafi ko kuma abu dai wanda yake da zafi domin duk abu mai zafi yana kokari ya ga cewa ya yi tasiri akan huhun dan adam zai yi kokari ya ga cewa ya narkar da wani abu wanda yake zai iya narkewa domin a samu budewar kofofin iska sannan a gaba abu na gaba sai suka ce zai yi matukar dacewa a ce mutum ya rinka kurban ruwan zafi ko kuma ruwan ɗumi bayan duk minti ashirin hikimar yin hakan shine shi wannan virus idan ka ci shi ko kuma idan ka haɗiye shi idan ka ɗauki wannan ruwan zafi ka kora zai kora shi ya shiga cikin cikin idan ko ya samu shiga cikin cikin ka to zai yi aran gama da acid da suke cikin cikin ka wato a cikin dan adam mun san akwai hydrochloric acid akwai kuma gastric acid so idan ya aran gama da waɗannan acid ɗin, saboda haka sai su yi kokari su rufarwa wannan kwaye cuta sai su yi kokari su yaƙe shi sai su fatattake shi ko kuma su kashe shi ko kuma su jikkata shi to wannan shan ruwa akai-akai din nan shine yake kawo haka to kun ga idan acid um, virus din ya zama ya raunana ko kuma ma ya mutu ai kenan ba zai iya yin tasiri har ya shiga cikin lungs din huhun dan adam ya kawo masa matsala ba so abu na gaba da suka ce kuma shine mutum ya rika kurkure bakinsa da ruwan dumi wanda aka saka wa ko gishiri ko kuma lemun tsami ko kuma vinegar wato ruwan kal so wannan kurkure da zaka yi ka kurkure sosai daga bakinka zuwa cikin makogaranka wannan kurkurar da kuma wannan abin da yake ciki ko gishirin ko lemun tsamin ko kuma ruwan kal din nan zai taimaka shi ma wajen karya lagon wannan virus din wanda zai kuma taimaka wajen idan ma akwai wani obstruction in wato toshewa na kofofin iskoki za a samu damar dislodging din wayannan abubuwan da suka toshe wannan kofofin iska sannan a samu maslaha sai suka ce abu na gaba shine shi wannan virus din ya kasance yana zama a jikin gashin dan adam da kuma suturar dan adam saboda haka abin da ya kamata mutum ya shine yana dawowa gida in ya fita waje ne sai ya kokari ya cire kayan jikinsa sai kuma ya shiga banɗaki ya yi wanka ya wanke kansa gashinsa ya wanke jikinsa sosai sannan kayan nan zai iya wanke shi a lokacin idan ba zai iya mutum ba zai iya wanke kayansa kullum in ya fita ba zai iya ɗiban kayan nan ya sanya su a rana in rana ta doke su sosai rana ma tana kan yi tasiri wajen karya lagon kwayar cuta kowace iri ce ma ba sai lalle sai virus kawai ba saboda haka a riƙo ƙoƙari ana shanya a kaya so abu na gaba sai suka ce shi wannan virus din kuma yakan in ya sauka akan abu wanda yake kaman abubuwa na karfe kaman surface na karfe haka kaman a tebur ne na karfe a hannun kofa ne kujera ce ta karfe a hannun kujera ne na karfe ko dai wani abu to yakan dauki lokaci mai tsayi kafin ya mutu ma'ana wani lokacin yakan dauki misalin kwanaki ma wajen tara zuwa goma yana raye kuma yana da karfi zai yanda zai iya shiga jikin dan adam ya cutar da shi saboda haka sai aka ba da shawarar cewa idan mutum ya shigo gida ko kuma a waje ne ma dai a rika kokari ana tsaftace abubuwa da suke surfaces na karfe kamar hannun kofa a hannun kujera a jikin kujerar ne ta karfe a benci ne na karfe da sauransu a rika kokari ana wanke shi da sabulu ana disinfecting din shi ana sanitizing din su saboda haka sai ya rage wannan karfin kwayar cutar sannan idan an fita waje yawanci ko an shiga bus ne ko an shiga train ne ko dai wani abu rails haka na karfe da za a iya mutum zai iya kamawa shi ma ya kokari ya guje shi gaskiya ka dan rike jikinka waje ɗaya har lokacin da Allah zai saka sauka daga inda kake domin gaskiya karfe yana da kaman wani gida ne na musamman na wannan virus din virus din yana surviving sosai akan shi har zuwa kwanaki tara zuwa goma so abu na gaba kuma shine <clears throat> idan um, mutum koda ba shi da wannan jinyar kuma koda bai rabu wannan jinyar ba a yi kokari tunda abu ne wanda yake yana tafiya ma akan isa wani lokacin baka sani ba sannan kuma idan ma aka misali yanzu idan mai wannan jinyar ya zo shi ya tari ko kuma ya atishawa zai iya barin kwayar cutar a cikin iska kai kuma zaka iya zuwa ka shaka ka samu saboda haka sai aka ce sai suka bada shawara suka ce a mutum ya rage shan taba sigari ko kuma yin smoking na kowane irin yanayi ma'ana smoking kowane irin yanayi domin smoking din yakan sa huhun mutum ya zama ya zama ya ya ya ya ya rage karfi ma'ana ya zama weak so idan ya zama weak din nan so sai a samu duk wani abu da wannan covid zai iya kawowa sai ku ga shi huhun yana maraba da shi saboda ba shi da karfin a um, fada da shi so a rage duk wani smoking da ko kuma wani abu da zai iya shan tabin sannan duk bayan minti ashirin ana son mutum ko kana gida ko kana waje ko kana office ko kana ina ne ka yi kokarin ka rinka wanke hannunka duk bayan minti ashirin sannan kuma shi wanke hannun za ka yi shi akalla kan ruwa running water ruwa da ake zubawa ba wai ruwa ka sa a cikin kwano ka wanke ba akalla ka sa sabulu dai ka wanke a cikin daƙiƙa ashirin insha Allahu a ni bidiyo na gaba zan yi demonstrating yadda ake yi ya kamata mutum ya wanke hannunsa so abu na gaba shine a yi ƙoƙari a rika cin kayan itace yau a kayan marmari kamar su lemo su ayaba abarba kankana gwanda da sauransu sannan a yi ƙoƙari ana cin ganyayyaki ganyayyaki irin su yakuwa alayyahu rama yadiya kabewa da sauransu so wa'annan suna taimakawa wajen ƙara mutum kuzari da kuma ƙara ƙara wa mutum ƙarfin garkuwar jikinsa yadda zai iya fighting wannan ah, infection din sannan kuma ah, Ah, suka ce dabba ba ta iya ba ta transmitting wannan ba ta sa wannan jinya iyakacin abin da aka sani shine mutum ne yake iya infecting mutum dabba kaman ah, kare a ah, biri ne a ba sa iya infecting mutum so abin da yana faruwa ne tsakanin mutum da mutum so don haka yana da matukar muhimmanci mu abin da ya kamata mu yi a tsakanin mu Allah हुआ to yayin da wannan annoba ta janyo sanya wasu matakai na hana zirga-zirga tsakanin jihohi game da kulle ofisoshi da wasu masana'antu lalle wani mataki ne da zai iya cin karo da halin da 'yan ƙasa suke ciki na rayuwar hannu baka hannu ƙwarya domin yayin da aka ɗauki matakin kulle a wasu ƙasashe a nan Najeriya duk birnin da aka kulle su domin zaman gida to kuwa idan corona ba ta fito da su ba yunwa cikin su za ta fito da su dr mustapha garin gabas ya yi karin bayani idan muka kara duba wannan matsala din ko da mu a nan yankin arewa yayin da aka samar da dokoki misali an hana shi gifice tsakanin jihohi misali yanzu kamar kano ya take dauka da take da mahimmanci a harkar tattalin arziki musamman mu a nan arewacin najeriya kusan kowace jiha take arewa har kudun ma akan zo kano a sai kaya a koma yanzu an ce an hana shigowa kano an hana fita daga cikin jihar kano kaga an takura tattalin arziki na ɗaya dai duk wanda zai zo sai kaya daga jigawa daga gombe daga bauchi daga katsina daga kebbi da sokoto daga zamfara an hana shi ba zai shigo jihar kano ba sannan wanda yake cin kano an hana shi ya fita ya kai kaya can kaga 'yan kasuwa ko da ba a rufe kasuwanni a kano ba tamkar an rufe ne domin ai ba mai zuwa ya dan ka ji ka bude shago ba zo an saya ba da ai da rufewa da wannan da abu ɗaya ne to kaga wannan ya dakushe tattalin arziki domin ba sai ba sayarwa haka zalika su kansu direbobi wanda suna bada kyakkyawar gudunmawa kuma mutane masu tarin yawa suke cin abinci a harkar wannan zirga-zirga kaga an hana shigowa direba ba zai shigo ba da shi da kwandarsa ba za su shigo ba tashar mota kamar an rufe ta ne ba za a shiga ba ba za a fita duk dimbin mutane suke cin abinci a tashoshin motar nan an takure samun su dan abin da suke da shi shine za su cinye idan akwai idan ko babu sai dai a nemi wata hanya da za a samu abin da za a iya ci kaga wannan ya daga cikin mummunan bugun da wannan cuta za ta yi wa tattalin arziki idan ka duba jihar Kano samun kuɗi mai tarin yawa na shiga ta hanyar wannan zirga-zirga kadai rabanu da ake karba a gurin direbobin da suke shiga suna fita ba karamin asara ita kanta gwamnati za ta yi ba saboda haka wannan cuta halal hakika in dai aka ci gaba tafiya haka za ta yi wa tattalin arziki mummunan illa kuma in Allah bai kiyaye ba abubuwa suka tafi a yadda suke to lalle akwai tsoro gaskiya da zai iya faruwa nan gaba to a daidai wannan lokaci dai dole ne mu ɗauki matakai ba wai kawai na kare kanmu daga cutar ba har da ma wasu hanyoyi da za mu tallafi junanmu wajen tunkarar kalubalen tattalin arzikin kanmu domin ba sasashe da masana ke akan tattalin arziki idan fa wannan lamari ya kai matuka to duniya za ta shiga wani rudu na tattalin arziki yadda irin rayuwar da aka saba da ita za ta iya gagarar mutane ganin yadda manyan kasashe masu masana'antu da jihohin mu na Najeriya masu sarrafa wasu kayayyaki na amfanin yau da kullum suka sauke tukwanen su na girki dole ne mu yi amfani da basira da hikima da tarihin mu wajen sake tsara rayuwa wanda zai iya fishan mu a cikin wannan hali domin yanzu dai babu wani mahaluki da ke cikin wadatar da zai iya ci gaba da busasha da bushasha ko harkokin masha'a da bajintar nuna dukiya duk wani ma'auni na dukiyar duniya yanzu ka tafa da ƙasa ire-iren hada-hadar kuɗi farashin man fetur farashin hannun jari ta farashin zinari a wannan lokaci ya yi faɗuwar da ake ganin ba a saba ganin irin wannan tsari ba domin shi idan aka shiga halin ɗarɗar da faɗuwar gaba a duniya ba masu hannun jari ma sayar da shi suke su sayi zinari amma wani lokaci shi kansa bai samu wani karsashi ba a kasuwar duniya ta haka ne muke ganin ya kamata wasu waɗanda da za su iya faɗa a ji su tallafi tunanin masu rauni wajen sake tsarin yadda wasu al'adu za su canza domin dai jama'a su tsira da ɗan kalilan da ke hannun su a wani lokaci ba fata ake ba amma za a iya kaiwa ga yadda babu abin da zai rage mana idan ba harkokinmu na gona ba da 'yan hada-hadar mu ta kiwo a lura sosai a rage yawan harkokin biki na aure da suna matsaya kawai akan harkokin da suka zamar mana dole matsaya tsaya fa mu fuskanci zahirin rayuwa ba baɗinin ta ba duk wannan tsarin da muke kansa a yanzu zai iya canzawa mutuka aka samu tsaiko wajen farfadowar tattalin arzikin duniya domin a yanzu duk da hankoron da amurka ke yi na neman da tattalin arzikin ta ta hanyar ba da tallafin kasuwanci da na mutane wanda ta ware dala tiriliyan biyu ga alamu ba zai yi wani tasiri ba wajen daƙi da durƙushewar harkokin kasuwancinta wanda ganin hakan ne shugaban amurka trump ya ki amincewa da dokar zaman gida ga birnin new york duk da akwai barazana ta rashin yin hakan shin akwai wani shiri da ƙasar najeriya ko jihohi suka yi na tsiya tsugunar da jama'a da ciyar da su farashin man fetur da najeriya ta dogara da shi fa ya kare ire-iren kuɗaɗen da ake samu na haraji waɗanda ake kasawa jihohi su ma yanzu sun durƙushe to jama'a ina muka dusa. a nan shirin zai sa aya daidai wannan lokaci a madadin umar isa mai na'ura wanda shine ya haɗa mana sauti sai kuma waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri babangida usman hadeja nake cewa saduwar alheri matsalar zamantakewa za ta warware wa kowa mi yan arewa a fitila za a warwarewa fitila